صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH aka lalubo a cikin shirin na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama da kuma lalle habin a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin na Afirka a yau sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare. bayan sa kuma akwai shirin na kisoshin rayuwa akwai mu kuma dauke da shirin na fato musulunci sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirye-shiryen mu na wannan lokaci amma kafin nan ga shirin na kokun san kokun san jama'a masu warare assalamu alaikum yau laraba goma sha uku ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan jumada ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da sarki muhammad durza yanke kauna daga ci gaba da sarauta akan mutanen kasar iran saboda zanga-zangar da ake ta yi ta ci gaba da fantsama zuwa ga sassa daban-daban na kasar wannan ya sa ya kafa wani kwamiti domin ya tsara yadda za a mayar da sarautar kasar ga ɗansa amma bayan da wannan labarin ya watsu ga mutanen kasar sun fito a kan tituna suna cewa ba sa son tsarin sarauta suna son tsarin jamhuriyar musulunci ne a lokacin da marigayi imam kumeni yana birnin faris na kasar faransa ya ba da sanarwa cewa zai kafa sabuwar gwamnati idan ya dawo kasar iran sannan kuma babu batun tsarin sarauta a kasar daga nan ne shugaban kwamitin da sarki sha ya kafa wato jalal tehrani ya tafi kasar faransa inda ya nemi ganin marigayi imam khomeini amma imam khomeini ya ki ganawa da shi sai bisa sharaɗa guda biyu na farko dai shine ya da saukarsa daga shugabancin wannan kwamiti da sarki sha ya kafa kuma ya bayyana haramcinsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake ci gaba da bore na juyin juhali a kasar iran a rana irin ta yau sojojin sarki sha sun kashe mutane da dama a garuruwa masu yawa a fadin kasar iran sannan kuma a birnin tehran ɗaliban jami'a sun yi wani gangami a cikin jami'a inda suka fitar da sanarwa akan bukatar marigayi imam kumene dawo gida domin ya jagoranci yunkurin juyin juhali wanda yake gabda da samun nasara banda gwamnatin sarki sha ta yi rauni da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau kimanin watanni hudu da fara kallafaffen yakin da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta dora wa kasar iran sojojin ba'asiyya sun yi amfani da makamai masu guba a karan farko a cikin yankin da sojoji da fararen hula da dama suka rasa rayukansu sannan kuma su suka jikkata sojojin saddam hussein sun yi amfani da waɗannan makamai a cikin tsawon shekaru takwas da aka kwashe ana wannan yaƙi wanda kafin a kawo ƙarshen yakin mutane akalla dubu goma ne suka rasa rayukansu sanadiyar irin waɗannan makamai masu guba da suka shaƙa wanda saddam hussein ya harba musu bayan haramta hakan a bisa dokoki na duniya sannan kuma wasu dubbai suka samu raunuka a lokacin da kasashen yammacin turai da kuma tarayyar soviet suna daga cikin waɗanda suke tallafawa gwamnatin saddam hussein wajen samar da irin waɗannan makamai domin haka ne ma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yake ce ufan akan makamai masu guba da saddam hussein yake mallaka a wancan lokaci jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu saurare sallama da fatan alheri. Yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To da farko ga muhimman kanansu. majalisa wakilan amurka ta fara zama domin tattauna batun tsige donald trump kasar iran kuwa rundunar Sojan ruwa ta fara gudanar da wani mai atisaye a cikin tekun oman da kuma tekun india masu kare haƙƙin bil'adama sun zargi faransa da kirkiro dokoki na gallazawa a musulmi yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake majalisar wakilan ƙasar amurka ta fara gudanar da zama domin tattauna batun tsige donald trump daga kan karaga shugabancin kasar amurka kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa yanzu haka majalisar wakilan kasar amurka ta fara gudanar da zamanta domin tattauna batun tsige donald trump daga kan ragamar shugabancin kasar amurka inda za ta kada kuri'a akan wannan batu a yau yan majalisa daga jam'iyyar democrat da ke da babbar rinjaye a majalisar wakilan sune ne suka gabatar da wannan daftarin kuduri bisa zargin trump da tafka manyan laifuka da suka saba wa kundin tsarin mulkin kasar ta amurka da ma kokarin rusa tsarin demokuraɗiyya a kasar ta hanyar tunzura magoya bayan sa wajen kaddamar da hari akan majalisar dokokin kasar a lokacin da ke gudanar da zama lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar da suka hada da jami'in 'yan sanda shugabar majalisar wakilan kasar ta amurka nancy pelosi ta buƙaci mataimakin shugaban kasar ta amurka mike pence da ya amfani da doka ta sashe 25 a cikin kundin tsarin mulki wadda ta bayar da damar tsige shugaban kasa idan ya tafka wani laifi inda mataimakinsa zai rike mukamin rikon kwarya amma pence ya ki amincewa da hakan bisa laifukan da donald trump ya aikata da suka hada da ingiza magoya bayansa domin kaddamar da farmaki akan ginin capitol inda majalisar dokokin take majalisar wakilan kasar amurka na sanya amfani da wannan damar domin gurfanar da donald trump ta yadda ba zai sake rike wani mukami na gwamnati a kasar amurka ba har ƙarshen rayuwarsa rundunar sojin ruwa ta kasar iran ta fara gudanar da wani gagarumin atisayi a yau a cikin tekun oman da kuma tekun indiya mai magana da yawon rundunar sojin ruwa ta kasar iran din admiral amir hamza ali kaviyani ya faɗi a yau cewa an fara gudanar da wannan atisayi ne kuma za a gwada wasu manyan makamai masu linzami da iran ɗin ta kera waɗanda ake harbawa daga cikin teku zuwa doron ƙasa hakanan kuma ya bayyana cewa akwai makamai masu lizami da jiragen ruwa masu tafiya ƙarƙashin ƙasa suke harbawa domin nutsar da manyan jiragen ruwa na yaƙi da ke tafiya akan doron ruwa wanda za su gwada su a wannan atisaye admiral hamza ali ya ce babbar manufar gudanar da wannan atisaye da ita ce ƙara zama cikin shirin kuta kwana domin fuskantar kowace irin barazana daga makiyan ƙasar da ce sun shirya tsab domin mayar da martani da ya dace ga kowace irin tsokana baya ga haka kuma ya ƙara da cewa wannan atisai ya kara tabbatar da cewa kasashen yankin za su iya tabbatar da tsaro a cikin yankin gabas ta tsakiya da kansu ba sai wasu sun yi masu shigar shugula ba a yau ne rundunar sojan kasar iran din ta karbi katafaren jirgin ruwan yaƙi samfurin makran wanda yake daukar jiragen sama na yaƙi da kuma dubban mayaka game da motocin yaƙi masu sulke da tankoki wanda kuma zai harba manyan makamai masu lizami daga cikin teku zuwa doron ruwa katafaren jirgin ruwan na makran kasar iran ce ta kera shi wanda kuma a halin yanzu tana mallakar guda hudu irinsa ta jama'a masu warika da sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta zargi gwamnatin kasar faransa da kirkiro sabbin dokoki da nufin gallazawa musulmin kasar a wata zantawa da yi da kamfanin dillancin labaran aap babban daraktan gudanarwa na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch kiban ross ya bayyana cewa gwamnatin kasar faransa tana kirkiro sabbin dokoki waɗanda suka yi hannun riga da dokokin kasar na kare haƙƙin bil'adama ya ce sabbin dokoki da gwamnatin kasar faransa ta gabatar da daftarin ƙudurinsu a halin yanzu da sunan sabbin dokoki na tsaron ƙasa suna ɗauke da wasu ɓangarori waɗanda a zahiri ana nufin take haƙƙoƙin musulmin ƙasar ne tun bayan zanen a akan ma'aiki da jaridar ƙasar faransa ta yi gwamnatin kasar faransa ta fito ta nuna goyon bayanta tare da tabbatar da cewa hakan ya daidai da abin da yake cikin kundin tsarin mulkin kasar lamarin da ya tunzura musulmi a sassa daban-daban na duniya ƙungiyar tarayyar turai ta yi watsi da matakin da amurka ta ɗauka na saka ƙungiyar ansarullah ko kuma husi a cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda shafin yaɗa labarai na ƙungiyar tarayyar turai ya bayar da bayanin cewa kakakin babban jami'i mai kula da siyasa wajen kungiyar tarayyar turan peter stano ya bayyana cewa daukar wannan mataki na saka kungiyar Allah cikin kungiyoyin 'yan ta'adda abu ne wanda kungiyar tarayyar turan bata amince da shi ba ya ce amurka ta sani sirri akan cewa daukar mataki irin wannan babu abin da zai kara haifarwa a kasar yaman illa kara dagu da lamurra maimakon daukar matakin da zai taimaka wajen warware matsalolin siyasa a kasar ta hanyar sulhu da fahimtar juna tsakanin dukkanin bangarorin siyasar kasar to jama'a masu ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shiryen da kullum. Za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu sauraron Radio Hausa VOH mu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri namu na Afirka a yau, shirin da ke tattaunawa kan bututun da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To yau dai shirin zai yi waiwaye ne kan yarjejeniyar nan ta ciniki marar shinge ta tsakanin kasashen nahiyar Afirka wacce ta fara aiki a ranar 1 ga watan Janairun shekarar nan da muka shiga. Daga nan Tahiran Hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin. To Marilla an kaddamar da yarjejeniyar nan ta ciniki mara shinge ta Afirka a ranar Juma'a ɗaya ga watan Janairu na shekarar nan ta 2021 da muka shiga. al'amarin da ke nuna cewa kasashen nahiyar sun samu babban ci gaba wajen kafa wata babbar kasuwa ta haɗaka ta bai ɗaya yarjejeniyar ta the african continental free trade area ko zone deliberate exchange continental african wacce kasashen afirka 54 suka rattaba wa hannu an kaddamar da ita ne a kigali babban birnin kasar rwanda a watan maris na shekarar 2018 yarjejeniyar dai na fatan ganin an samar da wani tsarin ciniki na bai daya a nahiyar ba tare da sanya kudaden haraji ba da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci da na cinikayya da masana'antu da samar da gurabban ayyukan yi a tsakanin ƙasashen afirka ƙwararru na ganin cewa ƙaddamar da cinikayyar zai taimaka sosai wajen farfaɗo da tattalin arzikin nahiyar da sauya ƙalubale zuwa damammaki duk da yadda annobar covid-19 ke ci gaba da yaduwa shugaban karba-karba na kungiyar tarar afirka kana shugaban afirka ta kudu sirra mafusa ya nuna cewa idan aka yi nasarar aiwatar da yarjejeniyar ya kamata a shawo kan kalubaloli daban-daban da kasashen afirka suke fuskanta a fannoni da suka shafi siyasa da zaman rayuwa gami da tattalin arziki a cewarsa ya kamata a daidaita matsalolin da suke tare da talauci da rashin daidaito da kuma rashin ci gaba to domin tattauna wannan batun mun gayyato mana darakta shu'aibu idris masanin harkokin tattalin arziki daga birnin abuja na tarayyar najeriya da farko na fara jin ta bakin sa kan yadda ya ji da kaddamar da wannan yarjejeniyar watan januwari na farko na wannan shekarar a yarjejeniyar da aka sa na cinikayya na bai daya a nahiyar afirka ta fara aiki to amma za a ci amfanin abin ina ganin nan kusa kusa zai mada wahala a ci amfanin abin me yasa farko dai tukun ba mu da kuɗi na bai daya kaga tare da turai za ta wannan sai da ta yi kuɗi na bai daya jamus ta ajiye dutch mark Binta. Netherlands ta aza gilda dinta Dutch gilda ɗinta. Wane ne ya ajiye shi lira ta italy aka aje, French franc suka aje, sannan suka yi eh, euro. Mu yanzu har yanzu naira tana nan wurin, Ghana tana cd ah, eh, South Africa wato Africa ta kudu ta ran ɗinta. wane ne su nan ah, masu ah, rainon faransa suna amfani da ah, frank Sai eh, fa kaga ya za a yi kasuwanci ya inganta nan da nan sannan hanyoyin sadarwa da sufuri na ɗauki kaya da nan a kai kenya ko a kai tanzania ko a kai afirka ta kudu ina hanyoyin suke dakta ka taɓo batun kuɗin bai ɗaya wanda dai har yanzu ba a kai ga cimma wannan ba tsakanin ƙasashen na afirka kana nufin da sauran shan aiki kafin a kai ga cimma moriyar wannan yarjejeniyar ta ciniki mara shinge ta afirka kaga an dai hannu ne kawai a wannan yarjejeniya amma cin amfanin ta zai dan mana wahala yanzu manoman mu masu noma waken suya ko tumatir ko tarin ko dankali ki ɗauko shi ma daga garin misali Kano ko Kaduna a kai shi Fatakwal ko Kalaba ko Lagos kafin a kawo kashi goma sha biyar zuwa ashirin ko talatin ma an yi asarar shi akan hanya saboda rashin isasshen wato hanyoyin sufuri ashe ko kaga har yanzu akwai rana a kaba a wajen hukbasan da shugabannin ya kamata su rinka yi don me dan tattalin arzikin a nahiyar afirka baki daya ya farfa kamar yanzu ya maka bayani akwai sauran na kaba amma wai yanzu bahaushe da yake da wata karin magana wai wanda za sama ta bakwai don ya taka ledan biredi ya rage hanya to zai mu ce tunda an sa hannu a yarjejeniyan kuma har ta fara aiki sai mu ma mu fatan alheri Allah ya sa a ci amfanin abin amma kamar yadda ya maka bayani matakan nan guda biyu uku ko hudu ya kamata a dube su farko hanyar sufuri ko hanyoyin sufuri jirgin ruwa ne mota ne jirgin kasa ne jirgin sama ne sai an duba shi na biyu ciniki na bai ɗaya zai fi sauki muna da kuɗi na bai ɗaya ya kamata a ce mun yi kokari an samu kuɗi na bai ɗaya na uku ya kamata kowace ƙasa ta dubi menene za ta iya sawa wato injinan da za ta sa na sarrafa ababen da Allah ya albarkace ta da su kayan noma ne ma'adanai ne ya kamata a ce an tabbatar da cewa an samu wannan ma'ana kamar yanzu munan Allah ya albarkaci Najeriya da kasan noma me zai hana a ce mun noma tumatir din da za a ɗauke shi daga nan a kai shi misali Burkina Faso ko a kai shi eh, Sierra Leone sannan maganar wutar lantarki mutane da yawa na da sha'awar su yi masana'antun karancin wutar lantarki ya adabi mutane satin da ya wuce ina magana da wasu yan uwana a Ghana aka ce man an kwana uku a wata anguwa a garin Accra kwana uku a jere babu wutar lantarki ko Ghana da kaman shekaru goma sha biyu da suka wuce suka yi bikin cika shekara ashirin ba tare da wutar lantarki an ɗauke ta ba na sakan ɗaya. Amma yanzu abin an ci baya to ƙasashen duniya na ci gaba mu ci baya muke yi. Yanzu ka je garuruwanmu ka shiga garin Kano ka shiga ga Zai Zaria ko Kaduna za ka ga wasu anguwannin shekaru ashirin da biyar talatin da suka wuce akwai hanyoyin mota kwalta yanzu kwalton ta share ba an kasa gyarawa balle a balantana a ce a yi sabbi ci gaba muke ko ci baya ko ci gaba mai mai gidari ja muke yi masana da dama dai ina sa ran dunkulewar nahiyar afirka yayin da aka fara cinikayya karkashin wannan yarjejeniyar zuwa yanzu yarjejeniyar wadda aka kaddamar a watan maris na shekarar 2018 a birnin kigalar rwanda ta samu kasashen nahiyar 54 da suka rattaba hannu a kai lamarin da ya samar da sabuwar fata da murna ta fuskar inganta cinikayya a tsakanin kasashen nahiyar da kuma tsokaka rayuwa da bunƙasa ayyukan masana'antu kasar eritrea ce dai ƙasa ɗaya tilo da bata sa hannu ba akan wannan yarjejeniyar shugaban afirka ta kudu sirra mafosa wanda ke shugabancin tarayyar afirka a wannan karo ya kuma ji cewa yarjejeniyar cinikayyar cikin inci za ta samar da gagarumin sauyi ga tattalin arzikin nahiyar ita ma hukumar kula da tattalin arzikin nahiyar afirka ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yarjejeniyar cinikayyar marashin ta afirka za ta ƙara ƙarfin tattalin arziki na nahiyar game da yaƙi da annobar corona jami'in tsara manufofin hukumar david luke ya bayyana cewa yarjejeniyar cinikayyar marashin ta afirka za ta iya ƙara karfin tattalin arzikin nahiyar koda duniya za ta iya fuskantar wata matsala nan gaba kamar annobar covid-19 da ake fama da ita yanzu hukumar ta kuma ce yarjejeniyar na da karfin bunƙasa matsayin cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar da sama da kaso 52 ya zuwa shekarar 2022 cikin wata zantawa da kamfanin dalancin labarai na sinhua na ƙasar china masanin ya bayyana cewa cinikayya tsakanin kasashen nahiyar za ta taimaka wajen magance duk wata irin matsala da duniya kan iya tsintar kanta kamar annobar covid-19 da ta kara fito da raunin kasashen nahiyar na dogaro kan abokan cinikayyarsu a sauran sassan duniya to idan muka koma wajen bakon namu dr shu'aibu idris masanin harkokin tattalin arziki a najeriya dakta kamar yanzu menene babban kalubalen da ke gaban afirka domin da farfado da tattalin arzikinta ko da ma ba ta wannan yarjejeniyar ta ciniki ba hasashe yana da yawa kuma tambaya mai wahala ce kuma mai sauki farko ta mu muna ganin shugabanci a da yawa za a ga cewa salon zaben shugabanni a nahiyar afirka kamar ya dan sha bamban da sauran kasashe yanzu in baka karamin takadiri watakila kamar guda biyu ko uku wanda zan iya tunawa a ƙasar faransa a macron duka shekarun shi nawa yana shugabanci an ka dubi eh, ƙasar malaysia misali mahasir muhammad ya yi shugabanci da shi da makwabcinsa na na singapore ni kwanyo sun yi wajen shekaru ashirin da biyar talatin suna shugabancin ƙasashensu kuma babu cin hanci babu rashawa babu cin amanar dukiyan jama'a da aka ba su suriki sun sun daɗe akan mulkin nan kuma ci gaban kasan ya dame su yawancin mu kansu suka sani daga su sai su sai 'yan uwansu ko kuma abokansu kuma aka shiga sai a ta almandahana ana cin amanar dukiyar mutane da aka ba ah, shugabannin suriki. na biyu mu magoya bayan in mun zo zaben ba ma yin mu kanmu adalci saboda talauci ya mana yawa talauci kuma ba wai na dukiya ba talauci na zuci sai ka ga cewa zan fa ba mutum ƙura'a ne ya shekaru hudu yana mulki in ya bani naira dubu ɗaya ma sai in sa naira dubu ɗaya na aljihun kaɗa mashi ƙura'a a wuce ban damu da ko me zai faru ban gobe kaga wannan ma ba ƙaramin matsala ba ne ma'ana an haka da aka ga daddawa tana da wari to bera mana da sata ko kuma bera mana da sata to daddawa mana da wari in shugabannin ba sa mana yanda ya kamata to su ma magoya bayan wajen zaben ba sa yi ma wato ƙasan ba su yi ma kansu kuma adalci a da ƙarshe akwai wato kisisina na siyasar duniya kaga an yi mulkin mallaka a nahiyar afirka turawa sun mallake mu da aka yi yakin basasa wanda ake sa mashi wani yakin duniya to yakin duniya ka tura da yakin duniya an an gama yakin nan ai sai amurka sai wani abu da ake kira marshall plan of action wato wani eh, ture mai suna marshall ya fitar da ta ya za a yi a tallafa wa tarayyar turai nahiyar turai da farko daga karyar arziki da matsalar ta shiga a dalilin wannan yaki da aka ce na yi a suka fata mata wannan wato taron dangin a bata ko bashi, ko tallafi ko taimako ya Allah zakka ya Allah sadaka ya Allah kyauta ya Allah bashi don su samu biyan bukata irin wa'innan. dr. Shu'aibu Idris kenan wani masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya. To masu mu da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa BOH Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri. a yau kenan. To yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron gidan rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka ke malale marhabin da kasancewa da ku a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin radio Iran kuna tare da mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger to matakin da majalisa ko in ce 'yan majalisa na bangaren democrat suka dauka na mika bukatar a tsige shugaba donald trump duk da dan lokaci kaɗan ya mishi saura domin mika karagar mulki to wannan mataki ya yi daidai domin kuma a cikin wannan mataki akwai hukunci mai tsauri na cewa donald trump idan har aka tsige shi ba zai samun damar sake dora takara ba a wa'ansa zaɓuɓɓuka daga ba kuma gaskiya wannan za a yi alfahari da wannan mataki domin ƙasar amurka ba ta bukatar 'yan shagaliya shugabanni ko 'yan shagaliya magabata kamar donald trump da fatan sauran 'yan majalisa za su ba da haɗin kai a tsige trump shikenan amurka ta samu lafiya sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya to marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. masu saurare kenan yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama Barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. zaune alhaji bashir yake a falon shi ya buga tagumi abin duniya duk ya ishe shi abu kamar wasa dukiyar shi duk ta lalace kaddarorin da yake da su gaba ɗaya sun fara lalacewa Ga shi ya aje kausar a gida ta rasa mai aurenta ga ƙaninta shi ma ya gama karatu ko university bai samu zuwa ba sai dai ya samu lagal daura yana zuwa ga nafisa ita ma ta kusan gama karatu store ɗin shi yanzu babu wani abincin kirki a ciki idan shinkafa ta ƙare sai dai ya je shago a ɗauko to gashi shagon yanzu kayan saura kaɗan hawaye ne suka zubo mashi lokacin da ya tuna yadda ake sauke buhun abinci a gidan shi amma yanzu hatta da mai aikin gidan ta tafi saboda ta gabata samun abinci kamar da tunani ya yi akan ya tashi masu hayar shi ya sayar da wannan gidan sai su koma can da zama jinjina kai ya yi don ya gamsu da wannan shawarar ƙara kallon gidan ya ce ko ba komai zan anshi kuɗi da yawa a gidan nan idan ya so sai na gyara ɗayar motar a ci gaba da mani haya da ita sauran kuɗin kuma sai na ƙara jari gyara zama ya yana murmushi rabon da ya murmushi har ya manta Hajiya ce ta shigo wadda ita ma duk ta rame ta canza kamar ba ita ba murmushi ta yi tana faɗin alhaji yau ko ta samu ne Kallon kallonta ya ce sosai ma ina kausar fa hajiya ta ce tana ɗaki tana karatun ƙur'ani ka san yanzu kausar ta canza sosai daga ɗakin ta ma nake na je ina ƙara mata magana akan aikin da na ce ta je ta kai takardunta ko za a dace tsaki alhaji ya ce aike dai hajiya ai sha'ani kawai sai mutum yana da shi ake damuwa da shi sai yanzu na yi takaicin rashin amincewa da aikin da abokina ya bani ya ce a ba ma kausar lokacin ƙiri-ƙiri ta ƙi amincewa wai ba za ta iya aikin ticin ba kina ganin lokacin ba fa ba fa makarantar secondary za ta je ba legal ce aka sama mata amma ta ce ta fi son aikin ofis ni kuma tun daga lokacin sai na shiriritar da maganar gani ina da kuɗin da yarana za su ji daɗi ashe ba haka abin yake ba da mun matsa mata da ta anshi aikin kin ga yadda wannan iftila'in ya faɗa mana ai za mu samu sauki ko yaya ne tunda ita tana ɗaukar albashi yanzu gashi nan kina ganin ko waya ta, alhaji usman baya ɗauka domin ya ce mani na yi haƙuri shi yanzu baya da hanyar samun aiki duk sauran abokaina babu wanda ban tuntuba ba da maganar ba sai su ce wai yanzu komai ya canza hajja ta ce ai shi ne na ce mata ta je waccan private din ta kai takardunta ko allah zai sa su ɗauke ta to ta ce ita ba za ta ringa fita ba a ringa nuna ta na ga wannan abun mutane ma sun manta da ya faru amma ita ta kasa mantawa gani take kamar ita za a ringa kallo waɗanda suka je suka yi cikin shege da gangan ma suna fita suna rayuwarsu bari ita kowa ya san fyaɗe aka yi mata alhaji ce ai komai ma ya zo ƙarshe da yarda allah kuma ko ta samu aikin ma dole ta bar shi saboda unguwar za mu bari A azaburajiya ta kalle shi murmushi ya ce kwarai kuwa domin rayuwa ba za ta yiwu a haka ba ba zai yiwu a ce kullum sai dai na ringa fitarwa amma wani abu baya shigo mani ba kin fi kowa sanin halin da nake ciki tunda na rasa jari na shikenan komai ya lalace mani shi yasa na yanke shawarar sai da gidan nan da ɗayan gidana da ya yashe domin na ja jari Hajiya ta ce haba alhaji dan Allah kada ka tona mana asiri bayan motocinmu da ka saida kuma gidan da yake rufa mana asiri shi ma ba za ka bar mana shi ba me zai hana ka sai da gidan hayar duka biyun ka bar mana wannan alhaji ya ce idan na saida su ba za su kawo mana kuɗin da wannan zai kawo mana ba gaba ɗaya mu biyar ne a gidan nan cikin gidan kan shi fat uku ne ciki kuma a cikin a cikin ɗaya kawai muke saura sai dai idan mun yi baƙi suke sauka nawa kike tunanin zan samu idan na saida shi ina mai tabbatar maki zan iya siyan gidaje irin nawa na haya guda uku da kuɗin har na samu ragowa ɗayan gidana ya ishe mu mu ƙarasa rayuwarmu a ciki kafin mu ga abin da Allah zai yi Yaran mu biyu mata ne da sun yi aure shikenan sai sadiq shi ma namiji ne da ya fara aiki shikenan gidan sai mu biyu ina za mu kai wannan gidan da a ce ina cin kuɗi ne gidan da ya fi ma wannan za mu iya zama amma tun da rayuwa ta canza mana dole mu ɗauke ta a yadda ta zo mana saboda haka zan yi ma kabir dillali magana a sa gidan kasuwa sai mu gyara wancan mu koma akwai ɗakuna uku sai mu ɗauki ɗaya ni da ke nafisa da kausar ɗaya a ba ma sadiq ɗayan ga falo muna da shi me aiki dama ta tafi gali ne kawai za mu ɗauka tagumi hajiya ta yi cike da baƙin ciki ko da suka shiga matsala babu wanda zai gane tunda ana ganin su cikin katon gida alhaji ya ce haƙuri fa zaki ni da na gina gidan ma na haƙura bare ke da shiga kawai kika yi hajiya ta ce shi kenan allah ya shige mana gaba ya ce amin idan na fita za mu yi magana da shi sai ku fara haɗa kaya tashi ya ya fita gali ya samu yana jin rediyo nan ya faɗa mashi abin da zai yi gali ya ce to alhaji allah ya sa haka shi ya fi alkhairi ya ce amin gali ya ce ba komai ai sai mu koma can ɗin yanzu kabir ɗin za ka yi ma magana alhaji ya ce zan fita in duba shi dai gali ya ce to sai ka dawo fita alhaji ya murmushi gali ya ce lallai duniya ta juya ma alhaji baya su hajiya sarakan girman kai za a fito daga katon gida kenan hmm. in dai wulakanta mutane abun yi ne yanzu ma kuka fara gani duk yadda aka yi alhakin malam abu ne yake bin ku ni ma gab nake da tsula muku tsiya na fanshi wulakancin da kuka yi mani musamman ma hajiya To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma ga shirin na fato musulunci a yi sauraro lafiya. fatawowin musulunci بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci a wato kenan shirin da a cikinsa muke ƙoƙarin kawo muku fatawoyi waɗanda ainihin suka fito daga sayyidul khamenei hafizahullah to yau muna su ne mu ga fatawarsa dangane da abin da ya shiga cikin al'amura na bayar da cin hanci da rashawa bayar da cin hanci da rashawa da yake akwai waɗanda suka ɗauke shi kamar ba komai ba ya zama ruwan dare to shi yasa muka ga cewa bari mu shiga maga fatawar shi wannan bawan allah dangane da abin da ya shafi bayar da rashawa yaya fatawarsa take abu ne sananne cewa muna da hadisai da dama daga ma'asumai alaihimussalam da ke nuni da haramcin bayar da rashawa da kuma karɓar rashawa din ita ma kanta misali akwai hadisi da aka nakalto shi daga imam rida alaihissalam haka ma akwai hadisi ka ba ma imam rida ba hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sayyidul mursalin a cikin irin wannan hadisai hadisin yana nuna mana cewa kamar yadda yake cewa iyakum war rashwa fa innaha mahadul kufr wala yashum sahibur rashwa rihal janna wato kenan yake cewa ana tsawatar muku dangane da al'amarin da ya shafi rashawa da cin hanci domin ita mahadul kofri yake cewa kafirci ne tsantsa wato wannan hadisi ne mai tsoratarwa rashawa cin hanci yake cewa mahadul kofri wato tsantsan kafirci ne wala ya shi musahibin rashwati rihal janna wanda yake ya kawanci rashuwa da ba da rashuwa da karɓar rashawa to yake cewa wannan fa baya jin ma ƙarshen aljanna baki ɗaya to wannan hadisin sanannen hadisi ne kamar yadda na ce allah sallallahu alaihi wasallam an nakalto daga gare shi haka ma daga imamai na ahlul bait alaihi salam to da dai sauran abubuwa da za mu ga cewa akwai hadisai daban-daban to bisa hakika fatuwan wato malaman fikihu akan rashawa din nan shine muka ga cewa yanzu to menene hakikanin al'amari dangane da wannan al'amari na rashawa a fili yake cewa duk wani musulmi ka tambaye shi ba wani abu ne wanda yake boyayye ba zai ce da kai cin hanci da rashawa haramun ne wannan a fili yake to amma shi fatuwan da muka binciko dangane da wannan al'amari fatuwan da muka ciro daga sayyidul khamenei hafizahullah ta shafi cewa ya bambanta rashawa dinnan ya kasa ta kashi biyu akwai rashawa da ake bayarwa a bangaren al'amarin da ya shafi kotu ko kuma alkali wajen yanke hukunci a kotu sannan akwai kuma wani cin hanci da rashawa da ake yi ba a ɓangaren da ya shafi hukunci ko kuma alkali ko kuma a kotu ba to a cikin abin da ya shafi hukunci na kotu to fatawansa a nan shine yake cewa to nan zai iya yi wa shi a mutum ya zo ya ba da rashawa ɗin da cin hanci domin izamana alkali ya yanke hukunci don ya samu wata fa'ida shi wanda ya bada rashawar yana so a yanke hukunci amma domin shi a saman masa wani amfani daga yanke wannan hukunci din to wannan wani abu ne wanda yake ko haƙƙi ne nasa ko kuma ba haƙƙi ba ne bisa wani abu ne wanda yake ba haƙƙinsa ba ne amma shi dai kurin yana so ya ba da wani abu ga shi alƙalin domin ya yanke rashawa ɗin kamar misali shi wanda zai ba da rashawa da cin hanci din ya ci da alkali din karbi wannan to amma ban sani ba wannan gidan da ake ta mm, magana a kansa ban san nawaye ba amma da ni abin da nake so ka karbi wannan kuɗi a guri na wato ya bada cin hanci saboda haka in na baka wannan kurin in ka zo yanke hukunci ka yanke hukunci a matsayin cewa wannan gidan nawa ne to kaga da farko ya ce shi bai san ma dai na waye ba amma ya ba alkali wannan rashawa da cin hanci ya ce in ya zo wajen yanke hukunci ya mai da shi cewa kurin nasa ne to wannan wani nau'i ne na ainihin rashawa din wani nau'i na rashawa shine ya fito da hukunci wanda yake asalin hukuncin ma dama wato kenan batacce ne shi kansa alkalin ya san ba haƙƙinsa ba ne shi ma wanda ya bada kuɗin ya san ba haƙƙinsa ba ne a wancan na farko shi ya ce bai san nawaye ba amma dai shi ko taya ne dai a bada hukuncin ya zama nasa wannan kuma shi ya san ba nasa ba ne alƙalin ma ya san ba nasa ba ne amma ya ɗauko kuɗi ba alƙali ya ce kurin ya yi hukunci wanda ba na gaskiya ba wannan nau'i na biyu kenan nau'i na uku ya bayar ya ce to ni dai ga wannan dai ka riƙe amma duk abin da ka ga gaskiya ne a cikin hukunci kurin ka je ka yanke amma dai ga wannan ka rike shi bai ce a yanke hukuncin gare shi ba amma ya ce dai kurin abin da aka san gaskiya ne kurin shi alkali ya je yanke amma ya ba shi wani abu na cin hanci da rashawa to sayyidul khamenei hafizahullah sai ce duk waɗannan misalai guda uku da aka bayar dangane da ainihin bayar da cin hanci da rashawa duk waɗannan misalai guda uku haramun ne wato kenan in dai abu ya shafi bangare ne na yanke hukunci a kotu alkali aka ba shi wannan irin rashuwa da irin wannan abubuwa ɗaya daga cikin waɗannan misalce guda uku to wannan abu haramun ne mutlakan ya haramta to idan aka zo kuma wani abu wanda shi sayidul khamenei hafizahullah yake bayani a kai sai ke cewa to akwai wani abu wanda yake aka keɓance daga cewa a zahiri rashawa ce to amma yake cewa wannan ba haramun ba ne to wani bangare ne sai yake cewa kamar mutumin da ya zo ya ɗauki cin hanci nan da rashawa ya bayar yana cikin takuruwa yana cikin matsuwa bisa wani haƙƙi nasa da ya kamata ya karɓo a wani guri amma idan bai ba da wannan cin hancin ko wannan rashuwan ba lallai za a sarayar da wannan haƙƙin nasa za a hana masa kuma gashi yana takuruwa yana cikin matsuwa lallai yana bukata ya ga cewa ya dawo da wannan abu wanda yake dama nasa ne sai ke cewa a irin wannan hali in dai tabbas haƙƙin nasa ne ya kuma bayar don a dawo masa da shi domin in bai bayar ba su waɗanda suka rike masa haƙƙin za su hana shi ya ce in mutum ya ɗauko abu ya bayar fatawan saidul khamenei ishe ba matsala wannan ba haramun bane sai dai shi wanda aka bawa din shine ya aikata haramci kuma bai inganta ya karɓa ba amma shi wanda ya ɗauka ya bayar ice bai aikata haramci ba domin ya shiga takuruwan cewa in bai bayar din ba za a sare masa da hakkokinsa za a hana shi haƙƙinsa shine ya ɗauko ya mika, ice wannan irin wannan hali ba matsala to wannan a dunkule fatawan sayyidul khamenei kenan a dunkule dangane da abin da ya shafi wato kenan kamar cin hanci da rashawa domin musamman wannan eh, al'amari na ƙarshen nan da ya ce ba haramun ba ne a sau da dama akwai haƙoƙi da za ka ga jama'a suna da shi nasu suna su je wannan ofis suna bibiyan haƙoƙinsu su je wannan guri su je su wahala kuma abun suna buƙatar su domin tafi da rayuwarsu kuma haƙoƙinsu ne wani abun ya shafi gado ne wani abun ya shafi wasu abubuwa da yake nasu ne haƙƙinsu ne amma sai a hana su saboda shi mai rike wannan ofis din ba abin da yake so illa a bashi rashawa a bashi cin hanci to a irin wannan mutum zai iya ɗaukowa ya bayar shi bai aikata haramun ba amma shi wanda ya karba shi ne ya aikata haramun wannan ita ce fatawan sayyidul khamina'i hafizahullah to a nan za mu tsaya saboda lokaci amma dai a dunkule wannan shine abin da ya shafi fatawarsa dangane da abin da yake dangane da cin hanci da rashawa idan kuma akwai wasu tambayoyi da masu sauraron mu suke da su to za a iya turo tambayoyin ta filinmu na amsoshin fikihu insha Allah a wannan fili za mu amsa musu daidai gwargwado insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad madalla yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen mu na wannan yammaci Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a duniya da kuma yin sharhi kansu da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya a shekaran jiya litinin ne ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta sanar da sanya ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen da aka fi sani da kungiyar 'yan husi cikin jerin kungiyoyin ta'addanci na duniya a mahangar amurkan wanda ake ganin hakan a matsayin wani kokari ne na amurka da kawayen nata wajen ci gaba da matsin lambar da suke yi wa al'ummar kasar ta yaman tsawon shekaru shida da suka gabata kungiyoyi da kuma bangarori daban-daban dai sun yi allah wadai da wannan mataki na gwamnatin amurka mai barin gado wanda bai wuce 'yan kwanaki suka rage mata ba a daidai lokacin da kawayenta kuma suka yi maraba da hakan to ko ne manufar wannan mataki me yasa a halin yanzu da gwamnatin trump din take shirin sauka da karagar mulki za ta dau wannan mataki sannan kuma yaya yan kungiyar Ansarul Ladin suke ganin wannan batu da kuma matakin da ya kamata za su dauka to wannan dai suna daga cikin batutuwan da za mu dubi a shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda zan gabatar muku da shi masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a shekarun jiya ne dai sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya sanar da cewa amurka ta sanya kungiyar ansarullah ta kasar yaman wacce take wakiltan wani adadi mai yawan gaske na al'ummar kasar a matsayin kungiyar ta'addanci a mahangar amurka amurkan dai ta jima tana barazanar sanya kungiyar ta ansarullah cikin wannan jerin sunayen kungiyar ta'addancin a mahangarta a kokarin da take na ci gaba da matsin lamba wa kungiyar da kuma dukkanin masu tsayin daka da kuma gwagwarmaya wajen neman yancin kansu da kuma kin amincewa da mulkin mallakan amurka da kawayen nata tun dai bayan wannan sanarwa ake ta samun mai da martani daban-daban daga bangarori daban-daban na al'umma kungiyoyi da kuma 'yan siyasa a daidai lokacin da kungiyar ansarul ladin da sauran kungiyoyin gwagwarmaya da suke tare da ita suka yi allah wadai da wannan mataki da kuma kara jaddada aniyar su ta ci gaba da tafarkin gwagwarmaya da suke kai da kuma bayyana cewa wannan mataki da amurkan ta dauka ko da wasa ba zai sanya su ja da baya daga matsayar da suke kai ba na neman tabbatar da 'yancin su da kuma hakin mika wuya ga barazana da kuma mulkin mallakar amurka da kawayenta na yankin a bangare guda kuma wasu cibiyoyi da kasashe musamman kawayen amurka ko kuma waɗanda wasu suke ganin su a matsayin 'yan amshatan amurkan sun yi maraba da hakan da bayyana shi a matsayin wani lamari da ya zo a daidai lokacin da ya dace saboda a tunaninsu hakan wani lamari ne da zai taimaka musu cimma manufar da suke da ita na mai da al'ummar yaman din saniyar ware da kuma dunkufar da su tunda dai sun gaza wajen dunkufar da su din ta hanyar amfani da karfin bindiga tsawon shekaru shidan da suka gabata to a bangare guda kuma da dama suna ganin wannan mataki da amurka ta dauka musamman irin wannan lokaci kasa da kwanaki goma ya rage wa shugaban amurka donald trump sauka da karagar mulkin kasar wani kokari ne kawai da gwamnatin trump din take yi na biyan bukatar wasu daga cikin kasashen da suka taimaka wa gwamnatin musamman ma dai saudiya da yarima mai jiran gado na kasar wanda a halin yanzu yake neman duk wani abin da zai tabbatar masa da kujerarsa na zama sarkin saudiyan da kuma nuna shi a matsayin wani mutum da ya dace da wannan kujerar musamman idan aka yi la'akari da yadda a cikin 'yan kwanakin nan yake ta nuna kansa a kafafen watsa labarai na saudiya din duk dai don cimma wannan manufa ala kulle halin a daidai lokacin da saudiya da kawayenta waɗanda suka kaddamar da yaƙi a kan al'ummar yaman din suke maraba da wannan mataki da kuma ganin sa a matsayin wata nasara da suka samu ita kuwa kungiyar ansarullah din tana ganin hakan a matsayin wani lamari ne da zai kara mata karfin gwiwa To don tattauna wannan lamarin da kuma jin matsayar kungiyar ta Ansarullah kan wannan batu da matakan da take shirin ɗauka. To a halin yanzu muna tare da Dr. Hazim Al-Assad, memba a bangaren siyasa na kungiyar ta Ansarullah daga birnin sana na ƙasar Yaman. to dokta barkamu da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to dokta a shekarun jiya ne da gwamnatin amurka mai barin gado ta sanya kungiyar ku cikin kungiyoyin ta'addanci yaya kuke ganin wannan lamarin احياكم الله احييكم واحيي الساده المشاهدين الاعزاء في البدايه واشنطن هي من تتولى كبر العدوان الذي شن على بلادنا والحصار المطبق الذي يستهدف القتل المباشر والغير المباشر الملايين من ابناء شعبنا جلهم اطفال ونساء منذ اكثر من ستة اعوام ina muku da kuma sauran masu saurare barka da warhaka da farko dai amurka ita ce take da alhakin wannan aikin wuce goma da iri da a kaddamar a mu, da kuma killacewar da aka yi wa miliyoyin mu. shin ta kai tsaye ne ko kuma ta wata hanya ta daban wanda mafi yawa yawan waɗanda lamarin ya shafa mata da ƙananan yara ne tsawon sama da shekaru shida wannan batu na siffanta kungiyar ansarullah a matsayin kungiyar ta'addanci wata kirkira da ƙarya ce akan al'ummar mu wannan mataki da suka ɗauka yana zuwa ne sakamakon gazawar da suka yi wajen tilastawa al'ummar mu mika wuya ta hanyar irin wannan yaƙi da zub da jini na rashin imani da suke yi wa al'ummar mu ko shakka babu wannan mataki da gwamnatin amurka ta ɗauka ba wani abu bane face neman gudu daga wannan tsaka mai wuya da suka sanya ƙasarsu a ciki sakamakon tsayin dakar al'ummarmu kuma ko shakka babu wannan mataki ba zai haifar wa da makiyanmu ɗa mai ido ba face dai hakan wani lamari ne da zai ƙara wa al'ummarmu na farko dai dogaro da Allah maɗaukin sarki da kuma ci gaba da riko da matsayarta da kuma tsayin daka da haƙuri da kuma ci gaba da gwagwarmaya da kuma nuna jaruntaka wajen tunkarar wannan wuce gona da irin. A Awalan tamassukan wa fiqatan billah wa tamassukan bi mawaƙifi wa basira wa wa'i wa sumud wa talahum wa rafd al-jabahat wa sharasa fi muwajahat al-udwan. Ato dokta a ganin ka menene asalin dalili da kuma manufar Amurka na daukar wannan mataki akan kungiyar taku? Hada ma tahaddathna bihi wa hada ma ma ma bi ذكرناه بأن هنالك فشل لهذه الإبراز سواء في إدارتها للمعركة او أو في في كذلك حاله الاجرام واستحالة هذه الاجرام ورعونتها في في استهداف الشعب اليمني wannan shine abin da a baya na faɗi cewa hakan ya samo asali ne sakamakon gazawa da rashin nasarar da ta fuskanta shin a fagen jagorancin wannan yakin ne ko kuma a fagen irin yadda take kokarin shugabantar yakin hakanan kuma da irin yanayinta na zalunci da babakere da ƙoƙarin cutar da al'ummar yaman kai a takaice dai gazawar da take fuskanta wajen cimma dukkan manufofin take da su tsawon shekaru shida da suka gabata a halin yanzu ta kai makura na wannan rashin nasara da gazawar don haka ta ɗau wannan matakin a matsayin mataki na ƙarshe wannan kuma ina ganin lalle ba ta cimma manufarta ta hakan ba ma. وتحقيق أهدافها خلال أكثر من ستة أعوام وصلت إلى إلى منتهى هذا الفشل لذلك أتقدم على هذه الخطوة كخطوة أخيرة وأعتقد بأنها غير مجدية. To Amurka dai tana amfani da wannan batu na ta'addanci wajen sanya ta kunkumi akan cibiyoyi da kungiyoyi da kuma al'ummomi daban-daban na duniya. musamman ma dai waɗanda suka ƙi miƙa mata wuya a shin doktor yaya kake ganin wannan lamarin sannan shin a halin yanzu hakan yana ci kuwa ganin cewa dai abin ya zama kamar ruwan dare gama duniya هذه الشماعة التي دائما ما ترفعها أمريكا باسم الإرهاب أصبحت اليوم مكشوفة ومستهلكة وغير مجدية لا سيما والمستهدف منها هي الدول والشعوب والقيادات الرافضة لمشاريع الهيمنة wannan makami da kuma kalmomi da a koda yaushe amurka take amfani da su a halin yanzu dai kowa ya gano su ya san cewa ba gaskiya ba ne don haka ba su da wani amfani babu wani da yake yarda da su musamman idan aka yi la'akari da cewa tana amfani da su ne akan kasashe da kuma al'ummomi da suka ki amincewa da siyasar ta ta mulkin mallaka da bakere ai ta'addanci shine abin da amurka da isra'ila da kawayenta na yankin suke yi akan al'ummomi ba wai abin da al'ummomin da suke kare kansu da 'yancin su suke yi ba الارهاب هو الذي تمارسه امريكا واسرائيل وحلفائها في المنطقه بحق الشعوب سواقه نحو الحريه والانعتاق والاستقلال وليس من يدافعون عن انفسهم وقضايا ومظلوميات ابنائهم. Ato دكا كرشي دكتا وسو سنا جنون wannan mataki da kuma takunkumi da aka sanya kungiyar wani lamari ne da zai ƙara sanya al'ummar yaman din cikin wani mawuyacin hali sama ma da irin yanayin yadda suke ciki a halin yanzu saboda irin alaka da kungiyar taku take da shi da al'umma shin menene ra'ayinku kan hakan shin kana ganin haka lamarin yake بالتاكيد شعبنا الذي يتعرض لهذا العدوان ويتعرض لهذا الحصار الخارق والمطرق هذا الحصار الذي لا تلتفت اليه الامم المتحده ولا مبعوثها لا حتى في مواقفهم او في تصريحاتهم ko shakka babu al'ummar mu waɗanda suke fuskantar wannan zalunci da wuce gona da iri da kuma wannan killacewar mai cutarwa cutarwar da majalisar ɗinkin duniya da wakilanta suka rufe ido kansa da kuma yin gumda bakinsu tabbas irin halin kunci da wahalar da al'ummarmu suke ciki za su ƙaru don haka amurka ita ce za ta ɗau alhakin wannan yanayi hakanan ita ma majalisar ɗinkin duniya wani ɓangare na alhakin hakan yana wuyanta don kuwa ita ce cibiyar da aka ɗora ma alhakin kula da irin wannan yanayi na take haƙoƙin bil'adama da sanya jama'a cikin mawuyacin hali. تبعاتها الولايات المتحدة والإداراتها المتعاقبة وكذلك الأمم المتحدة التي هي مخولة في الدرجة الرئيسية للحديث ولإصدار مواقف تجاه هذه الحالة الإنسانية الصعبة. Dr. Hazim Al-Assad kenan memba a bangaren siyasa na kungiyar Ansarullah a hirarmu da shi daga birnin Sana'a babban birnin kasar ta Yaman. To masu Allah ya kyauta da kuma kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan godiya ta musamman ga shi Dr. Hazim Al-Assad din da ya amsa mana tambayoyin mu. Masu a huta lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. daga da wannan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma abdullahi salihu usman katsina da ya fasara kuma kan labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin tehran thank you